Enemy down! حي حي يا شباب حي حي يا رجل اركبوا يا زلمه هاي Cara bang. Kamu jadi. Kau tak keluar. Ya, bab hanya nama terawat itu saja. Ya, gak ada cak. Allah hari mat Allah baru sara abu kamu cakap lagi kali ni. Dewa kaji aku aku hari sekarang. suna can gaba hagu ga lamba uku can gaba haya muri lamba uku ga can wa yawan baro shi ba wallahi kuma shi bai ni hojin da ke akan mota ga ga ga makamacin jirgi ya kawo ga makamacin jirgi ya kawo kai wani ya rige ni wallahi wurin zani

kan kayan lamba guda zama ni kaɗai ba ne je ka ta Allah gwanin tukin yahoni a warkarin an ta wuzula ka kuma ya haɗu ba daidai bana mutuwa ha حي حي يا شباب حي حي يا رجل اركبوا يا زلمه هاي luôn 너무 잘해 가위 가위 우와 자 바보 하이야 너는 내가 왔다 우쳐 여기 가다 자 Allah dai matsala mun baro sauran abokan mutum wallahi ka gani da ya baka aji a kware su kuma a suna can gaba hagu ga lamba uku can gaba haya muri lamba uku ga can wa yi mun baro shi ba wallahi kuma shi bai ni hojin da ke akwai mota ga ga ga makamacin jirgi ya kawo na makamacin jirgi ya kawo kai wani ya rige ni wallahi wurin zani

ɗaukan kayan lamba guda ni kaɗai ba ne lamba guda je ka a ma Allah oh duki gidan bature ya inna lillahi gwanin wani abu da barkano an ta wuzula haka kuma yin haɗu ba daidai bana mutuwa ha Allah ka zan mota kana kaɗe mutum da mota ka shi ka gem ɗin yadda ka san a zahiri zahiri wallahi da Mana asma sun yi hawa, mutum jiya, aiki ya sa, sun ji kuna

kare wani tun jiya kai ina wani aiki kawai kuje eh? ina wani aiki Good luck, Dominic. Thank you.

¡Mira, ¡Hijo! ¡Un gol y un gol ¡Ah,